Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wani la'asari ya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kamo wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana goma sha bakwai ga watan Satumba na shekarar dubi da ashirin da ɗaya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu ofishin jakadancin China a Australia ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da Australia da Amurka suka yi bayan taron su na shekara-shekara a birnin Washington. China ta rubuta wasikar bukatar shiga ingantacciyar yarjejeniyar cinikayya ta yankin Pacific CPTPP. Sannan kasar Faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya dubu uku waɗanda ba su yi rigakafin COVID-19 ba zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar. kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za a cewa rundunar sojin sama ta najeriya ta yi karin haske game da kuskurewar harbin fararen hula a wannan abu da ya faru a jihar yobe abu ne na bakin da jama'ar jihar yobe da jama'ar najeriya a kai zuciya nesa a wani taro da gwamnonin kudancin najeriya suka gudanar an tabbatar da hana kiwo a fili a kudancin kasar wannan maganan da suka yi na farko dai ba sabon abu ba ne shi ne maganan da suka ta maimaita a mitin nasu na asaba da mitin nasu na lagos har da na yau magana ɗaya suka yi haka kuma za a ji cewa 'yan najeriya kimanin dubu ashirin da hudu ne suka ɓace sakamakon rikicin boko haram a ƙasar sai kuma shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel. amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. yau juma'a ofishin jakadancin china australia ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da ministocin tsaro da harkokin wajen australia da kuma takwarorin aikinsu na amurka suka yi bayan taron su na shekara-shekara a birnin washington bayan ganawar ministocin na amurka da australia kasashen biyu sun fitar da wata takardar bayani ta haɗin gwiwa inda suka bayyana damuwarsu kan abin da suka kira ikirari mai haɗari da china ke yi na mallakar albarkatun ruwa a tekun kudancin china ba bisa doka ba sannan kuma suka bayyana aniyarsu ta ƙarfafa dangantakarsu da abin da suka kira muhimmiyar ƙawarsu taiwan waɗannan kalaman na australia da amurka na zuwa ne kwana guda bayan da suka yi shelar cimma yarjejeniya kan cinikin jirgin ƙarƙashin ruwa a matsayin wata yarjejeniyar tsaro da ta hada da burtaniya wadda china kuma ke yin allah wadai da ita a matsayin wani mataki na ruruta gasar mallakar makamai a halin da ake ciki kuma china ta rubuta wasikar bukatar shiga ingantacciyar yarjejeniyar cinikayya ta yankin pacific cptpp a cewar ma'aikatar cinikayyar kasar a yayin da kasar wacce ita ce ta biyu a karfin tattalin arziki a duniya ke kokarin faɗaɗa cinikayyar ta ministan cinikayya wang wento ya mika wasikar ta china ta bukatar shiga yarjejeniyar kasuwanci mara shamaki din ga ministan kasuwanci na kasar new zealand damian okonno a cewar ma'aikatar da daren jiya alhamis kasar faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya dubu uku waɗanda ba su yi rigakafin covid-19 ba har zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar na ranar 15 ga watan nan na satumba gwammai daga cikin ma'aikatan lafiyan kasar sama da miliyan biyu da rabi a cewar ministan lafiya na kasar oliva veran jiya alhamis sun gwamnati ajiye aikinsu da yin rigakafin cutar covid-19 dubban ma'aikatan jinya ne dai ba su rigakafin ba zuwa watan yuli da shugaba emmanuel macron ya shelar wa'adin ranar 15 ga watan nan na satumba da ya kamata duk ma'aikacin jinya ya yi allurar rigakafi akalla na farko kafin ibrahim sake dawowa da labarai za zamu leka najeriya inda hedikwatar rundunar sojan sama ta yi karin haske kan harin da ake zargin wani jirgin ta ne ya kai jihar yobe sai dai ya yi kuskuren samun fararen hula a arewacin jihar da ke kan iyakan najeriya da nijar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya ta ce ta sami rahoton zargin cewar wani jirgin yakinta da ya kai samame kan 'yan ta'addan boko haram a jihar yobe ya sami wasu fararen hula bisa kuskure kamar yadda rundunar sojan saman ta yi karin bayani biyo bayan samun bayanan sirri na kai koman 'yan ta'addan boko haram da iswap a gabar kogin kumadugu yobe an tada jirgin yaƙi daga rundunar operation haɗin kai don ya tunkari 'yan ta'addan gadan-gadan a wannan yanki da ke kan wajajen kan iyakar najeriya da nijar lokacin da jirgin yaƙin ya isa yankin ne kuma wanda ke kudancin garin kanama ya lura da kai komo daidai da irin na 'yan boko haram yayin da duk suka ji rugugin jirgin yaƙi a saboda haka matukin jirgin ya ɗanyi harbi irin na barazana don ya tabbatar da abin da ya hango daga sama rundunar sojan saman najeriya ta ce amma fa abu ne mai mahimmancin gaske a sani cewar wannan yanki lalle wajaje ne da aka san 'yan ta'addan boko haram na kai komo da maharkokinsu a wurin amma daga bisani hedikwatar sojan saman najeriya ta ce ta sami rahoton zargin cewar harin ya kuskure kuma ya shafi fararen hula a kan haka babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya tuni ya ba da umarnin kaddamar da bincike kan al'amarin kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a na hedikwatar sojojin saman najeriya eya komodo edward gabquet ke min karin bayani eh to mu ma haka muka ji so abinda aka yi shine shi mai gidanmu air marshal Wala Dayo ya ce dole a kafa kwamiti su duba duba a tabbatar cewa ko me ya faru so that a make sure cewa ba samu wani abu ba. Yawa kaman kamar ainihin aikin mandate na kwamiti din kaman ainihin me za su bincika su ainihin kwamiti din. Eh to za ku dan ba da lokaci eh, domin yanzu ba abun da zan yi ce illa cewa an kafa kwamiti da za a duba abin da ya faru eh, Dan ba mu dan lokaci eh, yawa kamar shi wannan kwamitin zuwa wani lokaci ne zai gama aikin shi eh a yanzu ba ba su lokaci ba mana san ba zai daɗe ba nan Allah yadda za za za za za cewa an an nema abin da ya abin ya faru ka san abin ba maganan ko a sa lokaci ko ka sa lokaci ba ne ana so a tabbatar wani abin bai faru kuma ba ko a tabbatar cewa kuma jiragen airport sun yi wani abin kuma su waye ne aka kashe ka eh. duba da yadda al'amarin ya jawo cece ce, masana tsaro irin su Eya Komodo Baba wa mai ritaya da ke zama tsohon hafsa a rundunar sojan saman Najeriya na kira ga jama'a da a ka tsantsan. A wannan abu da ya faru a jihar Yobe abu ne na bakin ciki da jama'ar jihar Yobe da jama'ar Najeriya a kai zuciya nesa. a bar rundunan sojojin sama su gudanar da bincike domin a san abin da ya faru. Hassan maina na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan mai kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da wasu karin labaran. To Sarfilu ɗan majalisar wakilan Amurka Anthony Gonzalez ɗaya daga cikin 'yan Republican goma da suka kaɗa ƙuri'ar tsige shugaba Donald Trump a watan Janairu. Jiya Alhamis ya ce ba zai tsaya takarar neman wani wa'adin ba. Yana mai nuni da abin da ya kira gurɓataccen yanayi a jam'iyyarsu wadda har yanzu ke ƙarƙashin ikon Trump. dan majalisar wakilai daga Ohio wanda ya yi wa'adi na biyu ya ce la'akari da yanayin iyalinsa ya taka rawa sosai a shawarar da ya yanke. to amma ya amsa cewa akwai mawuyacin yanayi a fagen siyasar ta yadda zai zama dole gare shi ya fuskanci dan takarar da trump ke goyawa baya a baɗi a yayin da buƙatar kula da iyali na ne babban dalili na na yanke wannan shawarar gaskiya ne kuma halin da siyasar mu ke ciki musamman ma da dama daga cikin abubuwa masu haɗari da ke faruwa a jam'iyyar mu sun taka rawa sosai a wannan shawarar da na yanke in ji shi a rubutun da ya yi a ƙoƙarinta na cimma burinta na dogara ga makamashi mai tsafta da kuma rage gurɓata yanayi a birane yayin da take ƙoƙarin farfaɗo da ɓangaren ƙirƙiro motocinta ranar laraba gwamnatin india ta yi shelar ware dala biliyan uku da rabi don samar da motoci masu amfani da wutar lantarki da kuma iskar hydrogen wannan shirin wanda ya hada da taimaka ma kamfanonin motoci wajen mai da hankali ga ƙirƙiro motoci masu amfani da makamashi mai tsafta zai sa india ta gaggauta samun motoci masu amfani da makamashi mai tsafta a cewar gwamnati a wata takardar bayani a ƙarshe yau juma'a aka fara takarar neman zama firaministan japan na gaba a hukumance yayin da daɗaɗɗen ɗan siyasar japan taro kono ke kan gaba kaɗan bisa ga ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kono wanda aka san shi da magana gabansa gaɗi a ƙasar zai ja da wasu 'yan takarar kuma uku waɗanda ka iya janyo zagaye na biyu na zaɓe ko kuma ma abin da ya zarce hakan a farkon wannan watan firaministan japan Yoshihido suga ya bayyana cewa zai yi murabus bayan tsawon shekara guda da ya yi yana fama da fushin jama'a saboda kasa shawo cutar corona da gwamnatinsa ta yi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai yankin kudancin najeriya inda gwamnonin yankin suka gudanar da wani taro a inugu tare da yanke shawara kan wasu batutuwa guda shida alfansus okorigwe ya haɗo mana da wannan rahoton Gwamnonin jihohi guda goma sha bakwai da ke kudancin Najeriya jiya sun hallara Inugu babban birnin jihar Inugu inda suka yanke shawara akan wasu manyan batutuwa guda shidda ciki har da jaddada bukatar kafa dokar hana kiwo a fili a kowace jiha da ke kudancin kasar. Chief Rotimi Dolu shine gwamnan jihar Ondo da kuma ciyaman na kungiyar gwamnonin kudancin Najeriya. ya ce taron ya bayyana gamsuwa da yadda jihohi a kudancin najeriya suke aiwatar ko kuma gyara dokokin hana kiwo a fili da ke daidai da kundi da kuma burin gwamnonin kudanci da kuma karfafawa jihohin da har yanzu ba su aiwatar da wannan dokar ba gwiwa su aiwatar da dokar cikin gaggawa A cikin takardar sanarwar da dolo ya karanto, gwamnonin kuma sun aminta da ƙarfafa ayyukan ƙungiyoyin tsaro na yankin ta yadda za su rika saduwa da yadda za su rika rarraba bayanan sirri da kuma haɗa hannu don kare lafiyar al'ummar yankin. To sai dai ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah ta Najeriya. ta buƙaci gwamnatocin yankin su yi wa makiyaya tanadin da ya dace a yi musu. in ji alhaji gidado siddiki shugaban kungiyar a kudu maso gabas wannan maganan da suka yi na farko dai ba sabon abu ne. shi ne maganan da suka yi ta maimaita a mitin nasu na asaba da mitin nasu na lagos har da na yau magana ɗaya suke yi. Mu kuma muna tsaye a kan cewa mu ba wai muna cewa ba ma son abun da suke ba ko kuma muna faɗa da abun da suke ba a'a. Mu dai abun da muke faɗa ai duk wani abun da za a yi mu ma talakawan su ne saboda tunda mu talakawan su ne ya kamata mu ma su duba su tabbatar da cewa lallai mu ma an ba mu haƙƙin mu kaga kiwo da irin yadda muke kiwo amma sun ce mu bari to tunda sun ce mu bari ai ya kamata a kawo mana hanyoyin da za mu yi wannan yadda suke so a yi da standar mana yadda za mu yi na sabon amma ba su mana tsanani ba kawai suka ce mu bari har ma cewa aka an kafa doka to ai kaga wannan mu gaskiya ba mana adalci ba Ranar ɗaya ga wannan watan ne kungiyar gwamnonin kudancin Najeriya ta baiwa makiyaya a matsayin rana ta ƙarshen yin kiwo a filayen yankin. Kuma abin jira a gani shine yadda za a warware wannan matsalar da ta ƙici ta cinyewa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. A gai da Alfonso, 'Yan Najeriya da rikicin Boko Haram ya tarwatsa sun kai dubu ashirin da hudu wanda kuma ke zama adadi mafi yawa a nahiyar afirka matakin da ya sa kungiyar red cross ta kasa da kasa tashi tsaye wajen ganin ta sake hada waɗanda ke raye da 'yan uwansu wakilinmu na lagos babangida jibrin ya zanta da kakakin kungiyar a najeriya babban kwamitin hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa da aka fi sani da red cross a turance ta bayyana cewa yanzu haka ta bulo da wani shiri na sadar da 'yan uwa da abokan arzuka fiye da dubu ashirin da hudu da suka bace sakamakon hare-haren ƙungiyar boko haram a yankin kudu maso gabashin najeriya fatan wannan shiri dai in je kungiyar shine na ganin cewa an sada 'yan uwa da suka bace a lokacin wayannan tashin-tashina tare da 'yan uwansu da yanzu haka haka neman su ruwa a jallo malam aliyu dawobe shine kakakin kungiyar a najeriya hakin mu na kungiyar red cross ta kasa da kasa a duniya gaba ɗaya shine taimaka ma mutanen da rigingimu fitintinu yaƙe-yaƙe ya shafe su duk sanda aka sami yaƙe-yaƙe sai an sami mutane da suke rabuwa da 'yan uwansu musamman idan aka ƙauyuka aka farmake su mutane abin da yi na farko shine su samu su tsira da rayukansu bayan sun tsira nan ne kuma za ka ga gane cewa ai wani dan uwanka eh, kun rabu da shi baka san wani gefe ya yi ba to wannan ah, babban matsala ce a duk inda ake rigingimu a duniya mu najeriya tana da kididdiga ta dubu ashirin da hudu waɗanda suka zo wurinmu suka nemi mu gana mu haɗa su da yan uwansu da suka bata ko kuma mu nemo musu yan uwansu da suka bata to wannan babban ah, kididdiga ne da duk afirka babu irinta domin eh, ya fi kashi hamsin eh, daga cikin ɗari na kididdigan da ake da ita a afirka wannan babbar rigima ce kokarin da muke yi mu samu mu sada yan uwa da abokansu a yanayi na rigingimu da fitintunu kamar a najeriya a wani yanki wannan lamari ya fi yawa fiye da kashi casa'in bisa ɗari na wannan kididdiga arewa maso gabashin najeriya ne kowa san abin da ke faruwa fiye da shekara goma yanzu eh, ƙauyuka da dama sun bar inda suke sun dawo cikin garin maiduguri ko cikin wasu garuruwa da suke ganin eh, ya fi tsaro to wannan shi shine eh, za ka ga yan uwan nasu eh, ba su san inda suke ba wasu eh, sun bata din kamar yadda suke suna sansanoni wasu kuma kila ba masu da rai amma kuma wannan muna gani kaɗan ne daga cikin ainihin mutanen da suka bata din domin eh, mutane ne kawai da suka sani muna wannan aiki su ne suka zo wurin mu suka nemi mu eh, taimaka musu da wannan muna ganin eh, kila akwai mutane da dama da basu san muna wannan aiki ba basu iya zuwa wurin mu ba su shaida mana cewa ga abin da ya faru kuma ga bukatan da suke yi. Babin ya jibrin murai Amurka daga Najeriya. agai da baban gida jibrin wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a lokacin da kuke so za ku iya shafin mai yanar gizo voa voahausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. larabar da ta gabata ne majalisar dokokin amurka ta saurari bahasin wasu 'yan wasan tsalle-tsalle na gymnastics a nan kasar waɗanda suka kalubalanci kwamitin kula da wasannin olympics na amurka da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi kan dalilin da ya sa suka ƙi ɗaukan mataki a lokacin da aka zargi likitan 'yan wasan lari na sa da laifin cin zarafinsu ta hanyar neman yin lalata da su 'yan wasan na neman amsar wannan tambaya ne duk da cewa tuni an yankewa likitan nasu hukuncin zaman gidan yari tun a shekarar 2017 yau wannan batun shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai sannan za mu leƙa fannin yanayi mu ji irin matakan da ake ɗauka yayin da makwacin guguwar nicholas ta doshi wasu jihohin amurka sunana mahmud lalu madalla to wasu fitattun 'yan wasan tsalle-tsalle na gymnastics su hudu a nan amurka waɗanda suka hada da simon biles michaela maroney ali resman da maggie nichols sun kalubalanci hukumar kula da wasannin tsalle-tsalle na gymnastics ta amurka da hukumar hukunta manyan laifuka ta fbi kan dalilin da yasa suka yi gum da bakin su da cewa sun samu labarin cewa likitan da ke kula da su a lokacin wasanni wato larry nassar ya ci zarafinsu ta hanyar neman yin lalata da su waɗannan 'yan wasa sun nemi ƙarin bayani ne a wani zaman sauraron bahasi da majalisar dokokin amurka ta shirya a ranar laraba da suka yi bayani a gaban majalisar. Fitacciyar 'yan wasan gymnastics Simon Biles kenan take cewa, mun jima muna shan wahala saboda babu wanda ya yi wani abu a hukumar ta FBI ko a hukumar kula da wasannin tsalle-tsalle. an ci mu ya kuma kamata a bamu amsa shi dai likitan da suke zargi larin nasar na can yana zaman gidan yari da aka yanke masa hukuncin daurin rai da rai bayan da ya amsa laifinsa a shekarar 2017 da 18 inda ya ce lallai ya ci zarafin mata 'yan wasa a lokacin yana aiki a matsayin likitansu da kuma lokacin da yake aiki a jami'ar jihar michigan waɗannan 'yan wasa hudu da suka ba da bahasin na daga cikin ɗaruruwan mata da 'yan mata da suka fuskanci irin wannan cin zarafi a hannun nasar ciki har da waɗanda suka sha kai shi ƙara kowace ɗaya daga cikin waɗannan mata sun faɗa wa kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar dattawan amurka yadda aka rika yin buris da karar da suka rika shigarwa a gaban hukumar kula da wasanni da hukumar fbi what is the point of reporting Ɗaya daga cikin su Makela Moroni kenan take cewa a lokacin sauraron bahasin menene amfanin kai kara kan cin zarafi idan jami'an hukumar FBI za su yi rufa-rufa kan wannan al'amari. An gabatar musu da shaidu da hujjoji amma suka ƙi yin komai. Ina so na sani idan ba za su kare ni ba wa suke karewa. A watan Yulin shekarar 2015 hukumar kula da wasannin ta kai karar likitan gaban FBI amma duk da haka an bar shi ya ci gaba da duba marasa lafiya a jami'ar jihar michigan har sai da wata jarida ta wallafa wani labari wanda ya fallasa al'amuransa ga duniya a watan satumbar 2016 wani sakamakon bincike da hukumar ta fbi ta fitar a watan yuli ya yi nuni da cewa duk da irin girman wannan zargi akan likitan manyan jami'ar hukumar sun ƙi su matakin da ya kamata yayin da yake bada nashi bahasin daraktan hukumar ta fbi christopher ray ya ce kin ɗaukan mataki da jami'an hukumar suka yi abu ne da ba za a taɓa lamunta ba to a wani labari na daban kuma burbushin maukaciyar guguwar nicholas na ci gaba da zubar da ruwa kamar da bakin kwarya a yankin tsakiyar amurka da kuma jihohin da ke gaba teku yayin da cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta mai da hankali kan wasu yankuna biyu a kan teku waɗanda ake fargabar su ma za su rikide su koma guguwar a rahoton da ta fitar a ranar alhamis cibiyar ta yi hasashen cewa guguwar nicholas wacce karfinta ya ragu ta doshi yankin jihar louisiana zuwa arewaci da gabashin amurka inda ake fargabar za ta zubar da ruwa mai yawan gaske a yau juma'a aka yi hasashen ruwan zai sauka wanda aka yi kiyasin tsirinsa zai kai sentimita biyar zuwa goma a yankunan jihohin da ke bakin teku tuni dai an bada gargaɗin cewa almomin da ke yankin kudu maso gabashin louisiana da kudancin mississippi da alabama zuwa florida zauna cikin shirin katta kwana yayin da ake fargabar isowar guguwar yanzu haka masu wasashen sun sa ido ne kan wasu yankuna biyu akan tekun atlantika waɗanda suka nuna alamun za su rikide su koma makwacin guguwa nan da wasu kwanaki biyu zuwa uku masu zuwa masu haro da haka mun kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan mako sai kuma jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu wani mako idan allah ya kai mu a da Muhammad Lalo yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da ku masu kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu jau. Ya ce mun ji wai gwamnonin kudancin Najeriya sun yi taro inda suka ce dole mulki ya koma yankinsa a 2023. To ya kamata sani cewa a dimokuraɗiyya fa babu dole. saboda haka su bari kawai talakawan kasar tamu su yi alƙalanci idan lokaci ya yi sai kuma sako da ya fito daga jamila da fati matan ado Salatu goma ga annabar jau suka ce idan gwamnatin najeriya ba tashi tsaye ba to fannin ilimin mu ya daɗe a cikin halin rashin lafiya zai iya zama gawa domin mun tabbatar da cewa babu iyayen da za su yarda su ci gaba da tura 'ya'yansu makaranta ana sacewa da ba 'ya'yan gwaiba ba ne domin sai da rai da lafiya ake neman ilimi a ƙarshe muna roƙon Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya da daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fara da sallama ya ce biyo ya hausa da daukacin al'ummar jihar katsina mun gamsu da matakan murƙushe 'yan ta'adda da gwamna alhaji aminu bello masari yake ɗauka. da fatan za a hukunta duk wanda ya karya dokar gwamnatin jihar katsina da ta wa al'ummar jihar katsina sako daga safiyanu gumel zangon daura sai kuma sakon da ya fito daga abubakar Kawu girgir ya ce yunkurin gwamnatin kano na cewa duk wani malami mai wa'azi sai an masa gwajin kwakwalwa abin dubawa ne kuma ban ga abin kumfar baki ba a da wasu malamai ke koyarwa abin akwai rikitar da tunani to amma muna goyon bayan a riƙa yin gwajin kwakwalwar tare da 'yan siyasa masu tsayawa takara sai kuma saƙo daga sani muhammad chindu unguwar karfin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya fara da sallama ya ce hakika kaddamar da shirin samar da ayyuka ga matasa da gwamnatin najeriya ta yi abin ayaba ne matuka allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga karshe sai sako daga aliyu muhammad dan na jihar zamfara ya ce salon ya hausa hakika shi gaba da rufe layukan waya a jihar mu ta zamfara har zuwa wani lokaci da gwamnatin jihar ta yi muna goyon bayan hakan domin da muguwar rawa gwara tashi madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. yau juma'a ofishin jakadancin china australia ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da ministocin tsaro da harkokin wajen australia da kuma takwarorin aikinsu na amurka suka yi bayan taron su na shekara-shekara a birnin washington bayan ganawar ministocin na amurka da australia kasashen biyu sun fitar da wata takardar bayani ta haɗin gwiwa inda suka bayyana damuwarsu kan abin da suka kira ikirari mai haɗari da china ke yi na mallakar albarkatun ruwa a tekun kudancin china ba bisa doka ba sannan kuma suka bayyana aniyarsu ta ƙarfafa dangantakarsu da abin da suka kira muhimmiyar ƙawarsu taiwan a halin da ake ciki kuma china ta rubuta wasikar bukatar shiga ingantacciyar yarjejeniyar cinikayya ta yankin pacific cptpp a cewar ma'aikatar cinikayyar kasar a yayin da kasar wacce ita ce ta biyu a karfin tattalin arziki a duniya ke kokarin faɗaɗa cinikayyar ta ministan cinikayya wang wento ya mika wasikar ta china ta bukatar shiga yarjejeniyar kasuwanci mara shamaki din ga ministan kasuwanci na kasar new zealand damian okonno a cewar ma'aikatar da daren jiya alhamis kasar faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya dubu uku waɗanda ba su yi rigakafin covid-19 ba har zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar na ranar sha biyar ga watan nan na satumba gwammai daga cikin ma'aikatan lafiyan kasar sama da miliyan biyu da rabi a cewar ministan lafiya na kasar oliva vieran jiya alhamis sun gwamnati ajiye aikinsu da yin rigakafin cutar covid-19 dubban ma'aikatan jinya ne dai ba su rigakafi zuwa watan yuli da shugaba emmanuel macron ya shelar wa'adin ranar 15 ga watan nan na satumba da ya kamata duk ma'aikacin jinya ya yi allurar rigakafi akalla na farko masu raro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ita na gabatar da shirin da kuma julie lazis gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa mu dakaci yau da gobe shirin matasa salamu alaikum